wallahi kuɗi na ko kabo ba zai ciwon kai ba na rantse da Allah ban ci ban sha ba ba abinda zai sa in yi asara kai so dai haba ni haka ba yau muka fara abin nan da kai ba shikenan dan mun yi wannan wannan karan mun samu matsala shikenan sai ka riga tare jijiyoyin wuya har ka zo gaban yan sanda kana iyo haba haba abun kunya ne wallahi dole ta jijiyoyin wuya ga yamin Allah a baki ga yamin Allah an ci kudi na za a ga yamin Allah za ku zo kuna ta mana surutu a nan ba kuma na shiru duk za mu tattara kuma sa ku asir ko an ga muku nan kasuwa ne sai ba a sel za ka samu ba a cikin kuratan za ka samu kai ja da baya ga rago ba tsoro ba ne shirin faɗa ne ku gane abin da ya sa muka zuba muku ido kuke ta cece ku ce nan ba kasuwa ba ba gidan bai ba kuma na gosu Duk nan za zuba ku a sel a kulle ku. Wallahi. Na rantse da girman Allah akan hakki na ba wanda ya isa hana ne, magana. Wallahi doya na soya na samu kuɗin nan ba wanda zai hana ni magana. Ah, a ci mun hakki na har su ana zassare mu idanuwa. Kai dan mai ba kake magana. Ba sa. Idi. Ah. Ba Allah na tunda kana kawowa kana cewa da ɗifi. Ka san ma'anar ɗifi ba? Ina na sani ranka In ka ji an ce da ɗibi, kamar mota ce ta take tafiya ba ba karen shafu. Ko ku kamar randa ba komai a ciki. To mu anan ba abin da mu sani ba. Aikin san da ba abin da bai sani Ah me me faru? Sa sun zo a kai kes din adashi ne. Shi ne suka zo suna ta mana ihu a ka. Ba ihu muke ba. Bayani muke. A fito a yi magana dalla dalla ranka ya dade. Ko wannan za a yi mu. Cuta ta haka. Wallahi. uh, ah, turunsu one by one okay. one after the other okay sir turunsu zuwa ofishina amma fa na gaya maka one after the other okay sir sir oh ke ki ji mun yalla wai har turancin ah. gargajiya kai saurare ni abin da ya sa maka kyale ku ba wani abu bane muna tunanin mun muku shuri ne ko za ku daidaita kanku da kanku to tunda ba za ku sulhunta ba a samu shiga ciki baba ah. kai za ka faru za ka faru shiga kuma ka faɗi gaskiya duk muna kuce da kai da wanda kan wallahi me zai zo kusa da ni munafikin Allah wannan gemun ba gemun arziki bane wallahi gemun banza ne wannan ni zama munafiki yo yo no kuma ni da zama munafiki an ce mutu Allah ya lafiya kai kuma ba ta kai nake ba kai ina ganin ka na san ba ko ne kai ba na nan bane daga san aka kawo na kwantina aka kawo asp ɗanka in mun yi maganin masu juya juya na a gefe Allah bai na zo ban same ka ba kana sai na sami yaranka sai suke cewa in yi haƙuri ka dawo ban zo in same ka saboda kai ne mai karɓar ƙorafi in kawo ƙorafi kai kake karɓa eh, dama ni ba wani abu ne damin wallahi Allah bai gona ta ce na gada shekara hamsin na gaje ta a sani uban mahaifina to wani asalin mutum ya zo shi so kwace mun wani nan ce bi wani tukun da zan kawo ko kana ce a kwatun maki ina so ya gine ta ta zama tashi gina gida a wajen kwace ita ne shi ke so da taimaka a kwatun maki ba karamar hikima kai ba wajen kuma gadan-gadan kan da yake dan sanda yake da cikin harkar ka ma kuma abin da ka so kenan mai da ake cewa a dan sanda abokin kowa wannan shine gwadaban da ake zuwa a bai cewar dan sanda abokin kowa wannan ba wani abin nan bane am abin da ke so sani ya fara gini a wurin ne ya fara aiki ba ba wani abu da ya kawo kayan aiki za a fara eh. ah, Baba, aikin ɗan sanda ya gaji dama duk wani ƙorafi na jama'a to shi zai maganin sa zan je in samu shi wannan mutum a face to face zan sami shi kuma idan har yi yadda bai kwashe wannan kayan da kace ya kawo cikin wannan ruwan da to lallai i will deal with him zan nuna masa shi bai isa ba har bai kwashe ba zan maganin sa na gode Allah kai da ana samun yan sanda irin ka kasan nan talaka da yaji ji daɗi a wato ba ba duk ba ban akan duk abin ba kai ke ba duk ma'ana dai abin nake so yanda ka kawo karin shi wannan babban mutum abu ne wanda mu dole yanzu sai mun zauna mun yi mun yi shiru mun ga wace hanya za mu bi wanda za mu fito wa al'amarin na fata wannan abin da ka fara ka shirya dai sosai. Allah bai bayan wani ta kama ah! ina ce kama a shi ina cewa na na na san da kai ba wuce ka san mun nake magana ba wai wani yare nake maka ba ba ba wata kun nake ga maka ba ba in gas nake magana da shi ba ba yaran kamu da kamu da sawa nake maka ba nake maka ba ba yaran balagu nake nake bulbulu maka ba hausa nake maka rayuwar nan sai al'amari ne na kasan yadda abin da ke dole. Allah bai, eh, kadda kana cikin ɗan azalaman 'yan sandan nan ba. Wanda suke zalunta mutane. Bai, kana saka za mu cika da kuma aiki kuma. Da na fito ƙwararren nan nan nan nan gada ke. Za ka fita ko sai na canja masu suna. Za ka bar nan gudu ko sai na canja maka suna. Son gani. mota Na shiga Su yi. da girman Allah ran Wallahi kar a sake ce mun kai. Idan ba za a bar na yanayin da aka gani ba. A kan nan ba zan ce ba kai ba tun gani da kai. Wa! dan girman Allah ranka ya rike kar mi hayaniya da kai saboda na zo gidan ku ba a ci mun mutunci ba officer rashin fadoki ne da tuni fa na mamaki wannan na kakkarya shi anan ba kwaikwayon mace mace ne ai kwaikwayon mace ba mace bane asara manomi irin wannan wallahi la bai da ni ne ki barka ku mugun ta ake nan gafaran ku dai kaga abin da za a yi faɗa kawai a can bayan tashin to shi kenan tumani da a malamin sanin ku da zuwa Yau to ranka kai daɗe abin da yake faruwa shi ya kai wannan bawan allah ado a adashi ya ci amana ta ya cuce ni a'a shi wannan sanda mutum ya zo ya zo ne domin a samu masara ba zagin mutane ne ko kuma cin mutuncin dan uwa shine yake zuwa garin ake zuwa da shi wannan sanda ba no kamar ka yi magana politely domin a gane yana matsala take a nemo bakin zaren a wuri ta wannan shi ne aikin kowane ne ɗan sanda a duniya adashe muke da shi kowa ya ɗau adashen nan ni sai ka ce ba ɗan ƙasa ba an ware ni na zo zan ɗauka shi ne yake ta mun yau ne gobe ne yau ne gobe ne shi ne na ce ni zan kawo gurin ku ɓata min hakki na. malamin suna na Adamu ya dashi to malamin adumi a dashi ya mutum yana zuba dashi a wurinka kuma zai zama abin da ke cewa saboda shi wankin kula, yalla abin da yake faruwa shine shi wannan bawan Allah lokacin da muka fara adashin ni ba wai rike masa kuɗinsa ne ba maganar da ya zo da ita shine kafin kwashewarsa ta zo sai ya zo min da magana cewa yana so a basa kuɗinsa zai yi ajo to ita kuma ka'idan wannan adashin namu idan ba an kare ba ba a ba mutum kuɗinsa to kaga wannan satin shine muka gama adashin sai na ce ya hakuri wani makon sai a haɗa masa kuɗinsa a basa sai yace bai yarda ba sai ya kawo ni nan police station ni kuma na san na fi shi gaskiya shi yasa na taho na mu zo wurinka. a mana a duk mai adashi ya ba ka kuɗi ba ka ya ni kuɗi. an ga wata dan ina ce kai wace ce ta ka mutum ya ɗiban kuɗi ina zuba ma ina zuba da shi tun ce ya yi sai ka ka ɗauki ka ranti ba masa kuɗin sa anan a mika ko kuma zan ɗauki mataki a kanka abin da ke faruwa yalla wai ai yanzu a halin yanzu gaskiya ba kuɗi a na a John zo ranka ya dade kuma kara ganye simi simi da gemunsa wallahi munafikin Allah ne munafiki ne ka ga mutum da carbi a hannu ka gage mu ga katuwar riga ya sa ya sha rauni kamar ya ci ribar lalle ka fahimce ni ku ga katon carbi kamar kamar kacan babur amma zuciyarsa ba Allah ko daya wani ku da kuke zama mun ga wannan ya fi cutin mu wallahi aman john so kai da kake ganin sa da gemu kamar mutum so a samun shi a siya da da ma ba ku da aiki sai a wani kafa a kwata bayan babur ana tuna burr ana wani wai wai wai wai wai da shi duk kuma kayan ƙarya ce mun sani ba wani abu tunda ka ba shi kuɗi ya karɓa sai ne sai na karɓa kuɗin ka ni kuwa ina yarinyar da ta kusa da ake karɓa ban gaya ma ba ranka ya daɗe abun kunya kan abun kunya dai Allah ne ba mu shiga ciki ba ashe yarinyar na matar aure ce wannan kace Allah yake ai dai in dai ina nan insha Allah ai wannan wannan barka ne a kudu ka san faka dan islami ne Sannan kai wannan su mun ne an kama uwar amarya da ango. wallahi so mun tabbata wannan ala ah, ai ba duka sallama ba yau muka saba ranka ya dade ki amma an jima al'umman da doya yau da kaza nan da kaza albashirin ka ranka ya na rantse da Allah akwai kaji yan agadar su a kawo kawo tsada tsada fara ne yan agadar kawo mun su dole zo dire ma masu akan bencin nan oh yalla kai idan kuna raye ba za mu ji kunya ah ina sai an jima to sai an jima sai ka ga sa madalla madalla yanzu ka doka a ce ba da aiki sai yau yanzu ka je na hira da wakili ta ke ka kai masa maganin wannan kanci da dauke kai da kaci ubanka a shawara ba cin alkawarin mu alkawarin mu na nan dai mana kai ma ka san ba ni da zaɓi sai kai na sani amma kuma kin sani har yanzu mahaifinki ba aminta da ni ba to ai ba matsala tunda dai ni kai nake so kuma ba ni da zaɓi sai kai Asiya kin ga mutumin na yazo kuma dalilin sa ne mahaifin ke daura min karan tsana kin ga zan tafi ba na so ki shiga wata matsala ba inda zan je

alai bashi alaji ka san sai da na tambaye ka na gaya maka idan abin nan ba zai yiwu ba ka sanar da ni amma sai ka ce ka shawo kan yarka ka san na kai awa ɗaya anan ina jiran yarinyar nan amma ta ito ta saurare ni ya wuri alhaji zan na ɗauki mataki akan wannan yarinyar da kuma kan wannan yaran kai yar banza kai ya kina tsara ido kuma an sa da ki a roka kai kai dan ubanka nan gidan gidana ne ba gidan ubanka bane kuma ubanka bai bai cika mu kwandara na sai wannan gidan ba da ka yau sai yau kar in saki ganin ka kuma zuwa wai kai ma ne dan ubanka ne ne ko menene wai ma ne kai ba ruwana da wani ba wani ruwana da wani ban baki da zaka hakuri me zaka bani ka ji na ga ma ko ban za ka sha sha sha kai ka sake dawowa ka ga yadda zan maka ka yi hakuri wannan yarinya iko na ce ni na haife ta kuma zan shiga cikin gidan idan wacce take ɗaure mata gindin ta wannan abin sai na ci mata mutunci kuma ba wani wanne ya sai aurawa ya aura ya aura da wannan yarinyar in ba in ba ni ba kuma kai din na alƙawarin da nayi wallahi wallahi in ba kai ba wanda zan baiwa kuma sai an yi auren nan ka ji na gaya maka mala bashi idan kana ganin fa ni abin nan ba zai yi ba ka tattara min duk abin da ka san na kashe da abin da na bayar a dawo min da shi kawai na haƙura ba zancen haka alhaji ka yi haƙuri kuma zan ɗau mataki yanzu ma nan zuwa zan yi in gaya DGO a zo a kama ɗan iska a ji a kai shi gidan bursu wallahi tallahi a yi haƙuri alhaji hello asp dan kawo kana ina ne to azabar yaron nan habu da kuka kama shi kuka rufe ok yaron habu wani mai kulle yaro mai neman mata mutane ko wallahi ranka dade abin da aka gaya maka ba gaskiya ba ne yarinyar nan to ko rana ba a sa mata ba a gidansu kuma tana son shi yana son ta eh. ganin dai habu bai da komai ne suke so su yi mana cin zarafi suka kawo shi nan suka rufe shi ranka to gurin ga miki a yanayin ki bai dace a ce daga lafazin bakin ki kina goya wa ɗanki baya yaron da na banza ne na ba mutunci a gurin wannan yaro amma kina wasu kina ɗaura masa gindi ya kamata ki bada goyon baya a hukunta shi daidai misali ba gaskiya bane abinda jama'a suka faɗa kowa ya san habu mutumin kirki ne ranka ya daɗe ka taimaka ka sa baki a sake min yaro na yalla bai malama don wani ozi aza ki mun kama shi da laifin da ya aikata za kuma mu je mu presentin ɗinsa a gaban kotu muna son gaya miki wanda ya kawo yaron na a kulle shi ba karin mutum bane saboda haka ku je ku san yanda za ku yi ina zuwa tukuna ku san yanda za ku yi na gaya miki in gobe shi yaron nan a haɗa shi sauran mutanen nan da abin nan kwana biyu ku ji dam

a gaskiya hajiya wannan kes din da kike gani mu gaskiya babu abin da zamu yi mu ma wannan kes din ya fi karfin mu saboda haka daga karshe ni shawarar da zan baki ki koma gida kawai shi fi miki sau kowa ya ka gani a hajiya ina fatan za ki gane abin da za mu gaya miki abin da zai fi miki sauki sauki kawai ki koma gida ki je ki addu'a amma in dai zuwa ki ne nan ba zai sa a sake shi ba kawai ki tafi ki koma tashi da kika fito shine zai fi ba inda za ni wallahi a'a a'a ba inda za ni Allah isa beran masallaci ce ke karewar talauci wallahi ko ki tafi ko a sake sabon kame wallahi sai kin fita ai inda zan ci ai mun ga mun ga miki duk abin da ya dace kawai ki koma gida ki je ki addu'a mu ma wannan abun fa ba abin da za mu iya na'am sabon kame za a sake ita ma a sa ta asali idan ba za ta fita ba kawai dsp alhaji ina ka zauna da ina ta faman jira shuru ana ga jira wato kasan fasalin garin nan akwai gosul to shi dinga dan daddatsi ne na samu jinkirin karsuwa gurin karaji to ba da damuwa <laughs> to yanzu dai alhaji ya yi batun yaran nan ina fata allah na samu shi ai alhaji yaran nan wato da shi zaka tausaya masa Allah zaka tausaya masa kasan yaran nan daka shi dukar da zan siya mutum gwamnati ma ta gani ba ta ba ta sake shi Allah wallahi ASP to amma ni ai abin da nazo eh. kai na so da kanka eh. kai masa lugu lugu lugu ba dan komai ba saboda ba na so yaran da ya sake motsi na fi so ai dukan da bai sake amfanuwa ba ka san fa yaron nan yarinyar da nake nema ba da aure akwai matsala idan kai ma dukan da ya sake fitowa saboda ya sake koma ya hure wata kunnan nan eh. har ba su ban nan motsa ba gaskiya ne da haka kai laga laga to ai labi da ake tun farkon haɗuwar mu da maganar nan eh. da sai ya gaya min cewa ga irin dukan da za a yi masa to ne yanda abin da aka biya yanzu ba zai ni ba zan fahimci ka san dukan rugu daban dukan ciki daban dukan idan aka gan shi za a iya gane shi daban to da ka gaya min cewar irin wancan dogon kake so ai da ta so yin gaya maka farashin yanda ka <laughs> na ji gida asp babu da matsala ka san dai ban da matsala na san dole za a yi kari ni dai abin da nake so ana kasa shi wayo Allah sai ki motsa kai wayo wo Allah na ji na tabbatar maka yaran nan da jibuka jibgata zan sa ai wa yaran nan idan irin da ya gan shi sai ka tausaya masa sai ka tausaya ɗan za a yi masa dukan ciki dukan ciki za a yi masa haɗa masa da da in kun zan shi rawa ne shi mu shi wayo Allah wayo Allah ASP a aikin kai na kyau mutan jama suna ma to akwai abin da na san ga masa mun akwai abin da ga masa kada mu nagode ASP ah saba a yi yadda aka saba kenan ka ji alat madalla madalla to da a san da ni a ya shiga a gawarai asp a left right left right left right left right What's up? Hello. remember I told you cewar ki ban nan gurin kar ki wuce 24 hours amma na dawo na same ki me ya tsaye da ke a nan gurin why ranka da dai ba inda zan ji ko kashe shi za ku yi sai dai ku kashe mutane da ni da shi ba inda za ni sai kun ban dana um hajiya ki gani aikin dan sanda aiki ne da ake yi a bisa tsari da doka da oda ya wace doka da oda haka doka da oda ta rubuto ta karanto ba laifin zai ba na zaune ba hawa ba sauka a kama yaro a ji a kulle haka ake yi dama labai abin da ya fi bani tsoro ya fi firgita ne a ce mace a cikin police station kuma a kusa da ɗan sanda akwai gagarumin matsala akwai matsala gaskiya amma ka damu akwai matsala din turi din tsoro nake ji kar ka damu tuntube hajiya na gaya ki bar nan gurin ba matsayin da yake a ciki ke ma zan sa ciki kun gane ko eh. yes sir yes eh! kai ma za ka shiga ciki kuwa dan da abin da kamar Allah zai saka mata ke eh, to ina ina kotan Allah mu to da yin nake alama ke da ba ba ta nan ba ke wa'ancin mutanen kina ɗaya daga cikin wa'ancin mutanen I will deal ku bashi ku wani sa ta san ta kai ta to ne da kai kai kai kuma sunna la ilaha yi hey hey aminci a harkar ka ba aminci sai ka tashi ba ka da 'yanci daga kuma haɗuwa sau ɗaya kuma sai kuma yi dace a inda aka saba inda aka saba haɗuwa shi ne da kawai tuma baji tuma da ranka dade akwai matsala ta a yaro da aka ta yayi sanda me sanda sai tunani na ke wannan dukan da ka masa ne ya rubutu is not of uh, investigation eh? yes yes sanda dan sanda yana da right idan aka kama ka laifi a wajen binciken ka ko da baka da shi a dinga shirgar ka a ta shirgar ka har ka mutu in ka mutu tunda an gane ma baka da gaskiya shi ne investigation da ya kawo kawo ka yanzu daga da ba sai taraf da ke ka idan mu an da ɗakin nan mai ta shirgar ka sorry sir

kar jama'a su mana zanga-zanga. Zanga-zangar kuwarka har da ya zuwa ce ni zan faɗi magana ka ce wani zanga kuje, kuje, kuje. Kuje. Kuje. Kuje. Kuje. gayye tsiya gayye banza kullum sai a zo a tare min a guri kai baka gode Allah ma ka dube ka finga tsayo da kai wai kana so ka mai da kanka mace zo ne dan ka samu muna zuwa mu zauna nan a na rantse da Allah idan rashin mutunci ne na iya shi gari gari saku saku ba irin wanda ban iya so lake hankali da ni fa na ki ne hankali da ni wanda kake ji ne me kake ji ya haka ya haka wannan ai sai ka kai inna lillahi ofisa ƙara matsa gaba wani irin ofisa ba kai ne ofisa ƙara matsa gaba kai ne fa oga fa matsa gaba ofisa aka cika shi aka ce ka shani aka cika shi aka ce ka tambaye shi me ya su an ya cika ka malam ka shika ni na rantse da Allah idan ina ka san me mun eh Eh, eh. me ne kuke jan baya? To ka cika yi mana kai bayani. To ba zan cika. Kuma jami'an tsaro ne fa. Ah. Jami'an tsaro ne muke magana fa. Ka cika shi mana. Ka san me A tafi da shi. Ka tsaya yi mana bayani. yi mana bayani ya haka nan majalisar mu ce tun kafin ya fara sai da doya da kwai anan muke zama eh. kuma yanzu ya ganna zaune kawai ya fara zagi na eh. yana min abai kai yanzu dan Allah ka dibe ka wannan ai fadan raƙumi da dan akuya ne fi sabilillah to gane mu ai cin zali ne dan Allah dan annabi ka cika shi zagi na kake da wayo a ya za ni din ban za a zage shi ma menene kama shi ku tafi mun da shi ko nawa ne kar a sake shi ina dawowa zan yi bilin magana ta kare a ah. bawan Allah dan motsa mu katan banza katan a kai yanzu kai ka ci sashen a gaba sai mu je mu saka shi a kulle shi wanda ai ba zai tafi kadai ba dole ne mu mu hada gaba ɗaya mu yar banza kumburin banza ne ku tashi ku da sasha a gaba sasha fita iska kawai mara aiki ba fa ni aka ce ka sa a gaba ba fa ni aka ba wai majalisa su ce wai majalisa banza majalisa wobi ba kuɗi na kama nake biyan haya ba baka da abin da zan kira ka dan kawo ce zan nema a wurinka ka yi min eh a ba ba ba Allah na tuba ko wata alfarma da zaka nema kuma yanzu ma yanda muke da kai yau kuma za a ce wata alfarma ai kurin ka ce min yi min kaza dama ɗa na kirki mai neman albarkar iyaye haka dama aka so ya zama to ka san mun ci kuɗin taki na chairman kuma ka san dai shekara nan ga yadda take ba ta na gyama ba abin da baka sani ba gidan nan haka muke tashi haka muke kwanciya to chairman ya ba da umarni ya ce duk wanda bai kawo kuɗi ba daga yau zuwa gobe za a kama shi kaga kuma ta mutum da daga haka sai kai magana ba tun da wuri ta bai baci kuma gaskiya ba to ai ba zaman lafiya kuma ya kuta ya za a yi hakika na so in ji labarin a station za a yi kama wanda suka wanda suka cikin taki mm. eh, wannan ai insha Allah za a san dai amma ba ba kai eh, ba eh, Allah ne sauki mm. ba kuma za a san yadda za a yi Allah ya tafi to dama abin da yake nufi daga bangaren ka in za a samu kai ka biya min tunda abin eh, na kurkusa ne kar a bari kuma a lokaci ya zama rare ya ɓaci eh akwai yadda za a biya ka samu ni abin da nake tunani yanzu ba ka samu albashin nam yadda yake kafin ya fito da ma'ana hannu yake da ya fito kuma sai ka ba wani abu za a kulla ba yanzu dai ka gani nan mm. kwan fice ka bana magana to matsalar ban san kuma yanzu ni yadda za a bullo al'amarin yadda za a yi maganin wannan matsalar ba to shikenan to abin da za a yi idan hanya tana da yawa idan wani hanya bata samu ba ta bangaren aikinka kaga da yanzu kai a wurin aikin kai ne babba to abin da ke so kai min gata zancen kamun da ake kar a je ga kama da kan kudin nan tunda dai ba a ba su ba kuma kar a zuwa kama da haba haba haba baba haba baba da raina da numfashi na kuma eh, mu ne jami'an tsaron nan Allah na tuba mu muke sanin shiga mu muke sanin fita a ce ce kuma an ce kuma an zo an kama babana ai ai kowa yana da kunya ai ka gani a a Allah sarki ba wani matsala Allah in Allah ya duba matsala ba mai ba mai tabaka to shikenan eh, ko zuwa ma ko kama kansa kai insha Allah za ta ba za ma a daɗe ba zan za mu za mu mu tsike magana eh, ko ka tara mu a ce sun kama kan ma ta yi rana duk abin da suka za su yi maka mani kan ma zai ma aidar to insha Allah ni zan shiga magana eh. ba wani abu ba wani abu ko zuwa suka suka maka barazana ko wani abu kaka da kaka kaka kai ta to shikenan eh to shikenan ai na ce na ana Sai Ai, ka san ina zuwa sai na ji ta ta Ai, ai je ka sha ruwa. Wallahi ka sha ruwa. Ni ne shi ka sha ruwa. Ai da aka yi albashi ban sai abinci ba. Sai na je na dinga sayan ruwa na sha saboda ba na son yi kumari. Gaba ɗaya ruwa nake sha. ban yi bacci ba. Surutu surutu cikin Ai ko ba. Bosa. Ah. Bosa. Idi, masa. Wani aiki ne da zan fara ta na kamun wayansu mutane a wannan outpost ɗin namu. Za ku kamun su. Ku gane, aikin ɗan sanda ba aiki ne nan an roƙe ka Allah annaba ka tsaya kai tirsu ba. Abinda kai niyya ka haka ba. Kun ga kun fahimci da shi. Yawwa. Lallai lallai abin da aka sa ka tabbatar ka aiwatar da shi kafin ka koyi roƙo ko kuma ka kai majiya ina fata kun gani wayannan mutanen su ne za ku je ku kamo mana su ka ko ku musu kata-kata ko ku jawo sakar sa sorry sa akwai problem a wannan eh wannan eh eh eh ne ah, to So what? Dattijo fa? Eh. Dattijo fa? Kamar? A'a. Wai da bisa shawara ka daɗe, ina wasa na shiga aiki. Eh. ai wai da me zai hana tun da dattijo ne a tsakanin mu musulhunta da abin da za a yi shi a kashe shi nan ki tsoho a bai shi shawar ka jimin sa a gida sauke hannunka sauke hannunka sauke hannunka sauke hannunka sauke hannunka to tashi ni ka to tashi to kafin ce muku kwance muku aikin ɗan sanda ba ba a roƙo ba a magiya ba yes sir lokacin da yake kayan takin ya shawarar da ni ba inda ya shawarar da ni ba za a kama shi ba amma yanzu gwamnati ta ce abin da yi a kama shi sai a kama shi a gaya masa ibiya su su oke sa an gaba oke sa yes sir ta easy

ka dan barka da fitowa. Lafiya ga Allah. Lafiya Barka dai baba. Ya yake. Wallahi kuma yau kawan bai zo ya gaishe ni ba. Kullum na ma zuwa ki amma sai ma zai zo. To baba mu zuwa muka yi mu tafi da kai. Eh zuwa muka yi mu tafi da kai. Ni ba eh, kana daga cikin mutanen da mai ba da doka a kama su a kai su can ofis din. To wai shin shin ba ku sani ne ma fa shi dan kawan ba kuma ya sani aka ce zuwa kama ne? A baba hakuri za ka aiki ne ya biyo ta kan saboda aka kaga tunda aiki ya biyo ta kanka kaga ya zama dole ya zama mana wajibi sai mun tafi da kai mu ma ba wai a san mu ba ba kuma dan muna jin daɗi za mu tafi da kai ba kawai dai sai dai kawai dai kawai dai mu saka a gaba baba a tsakiya fa za mu saka ka hakuri za ka yi aiki ne biyo ta kanka eh da nan kawo mu abinci mana ko sigari ko kuma fiyo ta za a banna kan zauna ban abinci bane to ka mutu a jiya kuɗi ka babu ko ku ta ba ma jiya kuɗi Useless. Watch the form Wannan, abu ya kyau. yarinya ne kai ba kai ne ka gobe shi ba ko kuma fa mu dai wannan abu ne ko ba fata ne ba uban waye ta guje ka mushi ya okay zan nan ku ku kananan yan sandare baba na waye kawo kan gurin wani yaran guda biyu abokan aikin ka su ne ya har ga sai ka Allah ya tsine muku albarka daidai gwargwado uban na za ku ji ku kamu zan gwada ku aiki yadda aiki yake zan gudanar da koyi da aikin na san da yake don gwamnati na ba ku an ce doka don gwamnati kasa ta ba ku doka an ce za ku yi aikin shi kenan sai ku je ku faɗo har da ba kwanan kuna sa ku ce ni ni ni kamo da ce ku kamo shi in haka ne ku rantse ku ce ku ce jarabar da take cikin 1977 zuwa yau 2015 Allah ɗora muku ita. Sosa! Okay. na na na shara ba komai na gama a sotin a wani abubuwan komai da komai na salime ka tafi gida right now. Baba, Kai, ba taba kaka nan da laifin sai da wiwi ba? Ba ni ba Kai! Labace mu yi. Ku ce ce Ah, officer! Good, sir. Good, good, good. General, good, good, good, good. Ah, sir. Musa! Easy. Yes, sir. Musa, mun yi kar ku yadda mun zo wurin baban ya zai gane cewar bakin mu daya duk irin zagi da zama ku ku ja bakin ku tuce kawai ba shi idan an samu wani ba a hannunsa shi kenan idan gaba ɗaya sun ga kamo su gaba ɗaya sun an samu wani ba a hannunsu shi kenan kyalle ku tafi in ko ba a samu ba ku tattara su gaba ɗaya ku zuba sa ƙwarai kuwa sa ina da tambaya shi ma baban dan wani abu za a karba a hannunsa kai ba samu da ba ku zo sa sai amma za a rinka ganin mu kamar mun yi rashin mutunci sai ai ha wani mutunci ne ka ya tannan ka gara na mutunci mutunci ka kafa kai abin da constitution ya ce constitution ya baka nuna dama da wanda duk in aikata ba daidai ba komai dangantaka da shi ka kama shi har constitution ya ce cikin sel din nan makile yake da mutane da wai da cikin wannan dan daudin ai an kawo so jama'a suna ciki sa in culli wannan mutum da aka kawo aka sa wannan katin mutum bai kawo na abin da zai dinga mashi abinci ne kudin kan kanta gaba daya sun kare shi shi kuma a shi kuma baban sai a sallame shi ko a tura shi ma su sa ciki in ba samu raba hannunsa ba Bossa! Bossa! Easy! Kan ban zai tango. non che niente ka shiga hankalinka ka sa kanka inda ke ka da shi tsak in wakaki bar ganin kaka yanzu na sai tashi tattaka ka amma rugurugu kare da yaka ya ba gaskiya na shiga garuruwa na yi yaƙi na yi kai bana manta 1845 na taɓa zuwa indonesia na haɗu da wani mutum ya yi ashirin ɗin ga girma amma haka nake daga shi sama nuna wa Allah amma kashi da ƙasa za ka haka wannan sai kayi kashi ah, saboda ka ina tunanin yanzu abin da sa na kira ka in na yawan bincike a kanka sai CIZ tura ka idan gida mai ka yi da hankalinka a me sunanka ɗan dami dami ya sunan mahaifinka dan dami kana son ka ce mun sunan ka dan dami kuma sunan baban ka ma ɗan dami dan dami Allah ba sa da ka nake ba ko a makaranta abinda nake biya din kenan daga nan ka waɗannan nan ba ne zuwa kwarai da gaske yana ya garin kai kar baka dauka wasa nake da kai kai a me hmm. a na fahimci kanka yana da wani kanka da wani kanka shi sa kake neman kai wasa suna na kenan kuma sunan sana mu kenan baba na sunan da yake biyarin kenan dan dami da aka haife shi aka sa mai dan dami sunan kauyen mu shi ma ya haife ni sai sa min dan dami to abin da kike so da kai a na baka izini ka je ka nemo wanda zai belin ka ka tafi ka je ka nemo wanda zai belin ka ka zo mu da shi ya sunan mutumin da zaka nemo ya belin ka annabi ya suna addinin ku annabi wai kai ina liman ya zaro ya suna liman wannan annabi ya suna matasa annabi kuke to jirgin da jirgin da annabi ne jirgin da annabi ne shi ne nan jirgin da shi wanda gudun mota ya za ka je na kai na ka da zan je dan dami eh. sai ba gudun mota to Allah ba to je kace da jori ba gudun mota Allah ba kun tabbata da yau ka ba da mota a shi ne da cire cika mun jori ba kai ba kai wannan gudun mota ne bare da shirai ai iska ne bare cikakken iska ne a sabon gari zakitar nake shan giya lokacin na shan giya tambar nake in tsaya zakitar in sha giya ba nan da mu je gurin dan me sani tabbata duk kowa na Kar ku yadda ku saki kowa duk mutumin da izo wani neman wani cewa a saki wani ije ya ganna ofis. Ma dama dama matsalar wannan dan girin gidi shi Daga an daga na daura yayi dan magana sai ka ga tafi zai kudi shi. A to kuma sai na ga. Ba bakanikin motar nan ya zo shi ma ya kawo da su. Ka san tana yawan shan mai. Eh. Mun gane bakanikin ne. Wani abin da ke wannan mutum da Allah zai sa canja mana sabuwa na rubuta takarda yaya kai wai ba ta kai ka tafi bane na je na gama zagaye ni ban samu wanda zai bi na ba ina da shi eh? baran da kuma da ni cikin sal ye eh. ba akwai kudin biredi ma da annaka ka na nan ba Allah da kawo biredi wajen 100 kan kar ya cinye shi Eh? yi yalla bai eh? akwai ragowa kuɗi na kan kanta a bai da shi kawai sai ya cinye kuɗin kan kanta da kuɗi kai kofur wanka ne zai biya kuɗi kwana uku zan fara ina haka haka kai kai kai bashi bashi bashi ya